This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Baba ya ku makeri ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na la'asariyar yau Laraba 27 ga watan nuwamba shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwa da muke tafi da su ga Ibrahim da kanan labarai. To baba wata yarjejeniyar tsagaita wuta da aka cimma tsakanin Isra'ila da kungiyar mayakan Hezbollah da ke Lebanon ta fara aiki tun daga asibahin yau dinnan Laraba. jami'ai a ukraine sun ce sojojin rasha sun kai hari da jirage marasa matuka 89 a wani jerin hare-haren da suka kai a tsawon dare sannan kotun ƙasa da ƙasa ta shari'ar manyan laifuka ta bayar da wato sammacin kama shugaban gwamnatin mulkin sojin ƙasar myanmar saboda manyan laifuka da aka aikata kan al'ummar musulmi na ruhinga tsiraru kanan labaran kenan a cikin shirin za ku ji cewa akalla 'yan tawaye sama da 400 na kungiyar mjrn da ke zaune a kasar libya ne suka mika wuya ga gwamnatin nijar bayan da gwamnatin kasar ta yi kira da su ajiye makamansu kana a kasar ghana yayin da gangamin yakin neman zaɓe ke daɗa zafi an yi kira an yi gargaɗi ga 'yan siyasa da su yi kamfen ɗinsu da tsafta. kamar kowace ranar laraba yau ma muna tafi da shirin zamantakewa na zainab babaji wanda a yau shirin zai duba matsalar garkuwa da mutane da yadda al'umma kuma za su haɗa kai domin taimaka wa gwamnati samar da tsaro inda lokaci za mu kawo wato sakonni da kuma sauraro ka aiko mana ta hanyar imel amma yanzu a saurara labaran duniya. To, Assalamu alaikum masu saurare da fatan an wani lafiya ga labaran. Wata yarjejeniyar tsagaita wuta da aka cimma tsakanin Isra'ila da kungiyar mayaka ta Hezbollah da ke Labanan ta fara aiki tun da safiyar yau dinnan Laraba tana mai tsaida yakin ta yadda shugabannin Amurka da Faransa ke cewa hakan na iya kaiwa ga cimma wata yarjejeniyar kuma a zirin Gaza. yayin da tsagaita wutar ta fara aiki motoci da dama sun ɗunguma zuwa kudancin labanan inda kazamin yakin da aka kwashe wata da watanni ana yi da kuma jerin umarnin tashi da isra'ila ta ta bayarwa a baya suka tilasta mutane tsirewa daga muhallansu rundunar sojin isra'ila dai ta gargaɗi mutane da su nisanci ƙauyukan da a baya ta ba da umarnin a tashi daga cikinsu yau laraba jami'ai a ukraine sun ce sojojin rasha sun kai hari da jirage marasa matuka 89 a wani jerin har-haren da suka kai a tsawon dare wanda ya raunata mutane uku a cube babban birnin kasar sargi popko shugaban hukumar da ke kula da harkokin soja a birnin cube ya ce baraguzan da suka yi ta fadowa daga jiragen da aka tarwatsa sun lalata wani gini rundunar tsaron sararin saman ukraine kuma ta kakabo 36 daga cikin jirage marasa matuƙa ɗin wajen 89 a cewar rundunar sojan ƙasar a halin da ake ciki kuma yau laraba shugabar bangaren zartaswar tarayyar turai ursula von der leyen ta yi gargaɗi cewa turai a ta bakinta ba ta fada lokacin wargi a wajen buƙatar inganta tsaro da gogayyar ta a duniya yayin da 'yan majalisar dokokin turai din ke shirin yin na'am da sabuwar tawagar bangaren zartaswarta don fara aiki da take jawabi ga majalisar dokokin tarayyar kungiyar a starbuck van der ta ce tawagarta ta kintsa tsaf don fara aiki ga dangadan wajen tunkarar da kalubale masu yawa waɗanda ƙasashen ƙungiyar ke fuskanta musamman ma yaƙin ukraine wanda ake gwabzawa a kan iyakokin ƙasashen turai An jima kadan Ibrahim zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya amma kafin nan. Akalla 'yan tawaye sama da 400 na kungiyar MJRN da ke zaune a kasar Libya ne suka mika wuya ga gwamnatin Nijar bayan da gwamnatin kasar ta kira da su ajiye makamai. Manya da ƙananan makamai da albarusai ne 'yan tawayen suka miƙa wa hukumomi. tun bayan juyin mulkin sojin kasar ne 'yan tawayen suka sha alwashin kai hare-hare a muhimman wurare da nufin maido da nijar kan turba na demokradiyya ga dai hamid mahmud da ƙarin bayani ruwan 'yan tawaye na kungiyar MGRN da ke fafutukar ganin an dawo da Muhammad Bazim da sojoji suka kifar a shekarar 2023 da suka fito daga kasar Libya suka ajiye makamai tare da mika wuya ga mahukuntan kasar Nijar. Makaman da 'yan tawayen suka mika wa hukumomi sun haɗa da mayya da kananan makamai da kuma alburusai. A yayin wani biki ne dai da aka gudanar karkashin jagorancin gwamnan jihar Agadez inda 'yan tawayen suka ajiye makamansu. Brigadier Janar Ibra Isa Bulama shine gwamnan jihar Agadez. Rana ce da muna farin ciki domin muna da ex-kumbata na da sun ka tashi tun Libi sun ka zo nan jihar Agades don su ba da makamai su tun da sun yarda da afirkin da aka yi lanse kowa ya zo kawo eh, gudunmuwar shi saboda kasar mutan Nijar mutane a samu kwanciyar hankali da zaman lafiya. Kuma wajen gwamnati mu ma mun doki alkawali da akwai processus da ake ce ma DDR

zaben. Ta hanyar wani kwamiti ne dai da ke shiga tsakani wanda gwamnatin mulkin sojan Nijar ta kafa mai mambobi sha bakwai ta azawa alhakin ciwo kan 'yan tawayen domin rungumar zaman lafiya inda kwamitin ya yi nasarar wayar da kan wa'annan 'yan tawayen da suka ajiye makamman su muhimmanci da zaman lafiya ke da shi a cikin kasa Lawal ta Tahir yana daga cikin wannan kwamitin. Mu kamar Lotiza Tuba nan za mu waya ma kai mu ta yi bumbi gari gari mu yi sensibilisation waɗanda yara su koma gari su nema gafara kuma halin tayya na kasanmu mu kwatanta musu wannan halin halin kirki ba ne su maida makamai su zamna allah yarda sauran mutane ma sai mun ci mu kawo su gari a kwanakin da suka gabata ne dai wasu mayan shiga-shigan kungiyoyin tawaye ciki har da kakakin kungiyar tare da wasu kwamandoji uku suka bar fafutukar tare da cewa su yanke shawarar zaman lafiya to sai dai kungiyoyin fafutuka na ganin dole ne gwamnatin Nijar ta yi taka tsantsan da kuma sanya ido sosai akan tsofaffin yan tawayen domin gudun kar a koma gidan jiya in Abdulrahman Biyanu wani yan fafutuka a gadas. komowar da ake ta yi da fifi ta cewa an mido bindiga an ashe e eh, wannan abu ne mai kyau amma su kuma in ga a san kamar menene matsalar su da yasa su suke kwantarkin kasa da bor ya kamata gwamnati sa ido sosai paske shi fa cikin komi fa akwai gurbatacce kenan ba wai an mido ba to an mido amma kuma ya kamata a bi salsalar wa'annan mutanen kamar a sa su cikin ido kuma don gudun ka a koma gidan jiya wannan sabon matakin na miƙa wuya da 'yan tawayin ke yi da kuma rungumar zaman lafiya ya kawo sabon fata da gwamnatin Nijar ke yi na inganta zaman lafiya da kwanciyar hankali a duk fa'in kasar. Hamid Mahmud murya Amurka daga agadar Jamhuriyar Nijar. A gaida Hamid Mahmud da wannan rahoto. Shirin na zuwa muku ne daga nan Washington DC yanzu ko ga shirinmu daga labaran duniya. To baba rasha dai na jiran a kaddamar da sabuwar gwamnatin amurka karkashin donald trump a daidai lokacin da ake dada karce kasa tsakaninta da ukraine mai samun goyon bayan kasashen yamma biyo bayan harba makami mai linzami mai iya daukar nukiliya da rashar ta yi kan ukraine shelar da shugaban rasha vladimir putin ya yi ga duniya a wannan wata na nuwamba cewa rasha ta harba makami mai linzami samfurin hypersonic mai masifar gudu mai iya goya makamin nukiliya ya daɗa jefa ayar tambaya kan musabbabin karuwar zaman ɗarɗar ana 'yan makonni kawai a miƙa mulki ga sabuwar gwamnatin amurka janar sargi karaukayo babban kwamandan manyan makaman yakin rasha ya jaddada karfin illar wannan sabon makami mai linzami da cewa Based on the task set and the range of this weapon, it can reach targets across the entire Janar Sargi ya ce bisa ga irin aikin da ake son wannan makamin ya yi da kuma inda yake iya kaiwa yana iya fa isa duk wuraren da aka auna shi da su a ilahirin nahiyar turai. Rasha dai na zargin shugaban Amurka mai barin gado Joe Biden da shirya gadar zare ma duk wani kokarin shugaba mai jiran gado Donald Trump. na gaggauta kawo ƙarshen yakin kamar yadda ya yi alkawarin yi a yayin yakin neman zabensa. Tumadalla a gaida ibrahim da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To madalla. Yanzu ko bari mu leƙa kasar Ghana inda ake shirin gudanar da babban zaben shugaban kasa da na 'yan majalisa a ranar bakwai ga watan Disamba. A yayin da gangamin yakin neman zaɓe ke ƙara yin zafi an gargaɗi 'yan siyasa da su yi kamfen su da tsafta. wakilin Ridwan Abbas ya haɗo mana rahoto akan haka. Yayin dai da gangamin siyasar ke daɗa yin zafi ba a yadda aka yi ƙasa a gwiwa ba aka ci gaba da yin kira ga 'yan takarar jam'iyyun siyasar su yi gangamin su cikin limana vice chancellor methodist university college na riko reverend professor daniel hughes ya ce yayin da ghana ke shirin yin babban zaɓen ta aran bakwai ga watan disamba shugabannin siyasa su gusar da hankalinsu daga farwa junansu zuwa magance abubuwa da ke damun ƙasa kasar. A matsayin ka ɗan siyasa, kana da dama ka gabatar da gangaminka ka tallata kanka ba tare da tsangwama ko zagi ba. muna buƙatar ka gwada mana ko menene shirye-shirye ko tsararrakakka da za su fidda gana daga kangin da ta sami kanta a ciki a samu ci gaba amma da zaran ka soma kiran abokin adawarka da munanan suna wannan ya zama kai wa abokin adawarka hari saboda haka ne shawaran da zan bai wa 'yan siyasa shine ku gaya mana yadda za ku yi da albarkatunmu in mun gamsu da jawabanku za mu zaɓe ku. Yanzu haka ɗan takarar jam'iyyar na NPP Dr. Mahmud Bawumiya, ya kammala rangadin jihar Ashanti cikin kibtawa da Basimilla ya kuma sheƙa zuwa jihar Arewaci inda ya yada zangon farko na rangadin nasa a zauren kumbunguna sarkin kumbungu Alhaji Abu Idris. ga abin da yake faɗa masa cikin yaren su na dagwammaci kamar haka. Dr. Mahamudu Bawomiya ya faɗa cewa yayin da yake a matsayin nan na mataimakin shugaban ƙasa ya kawo wa wanyan yanki nasu na arewaci ayyukan ci gaba bila adadin. ya ce yanzu haka ya yi niyyar kawo ƙarin ayyukan ci gaba cikin yankunan nan guda biyar na jiha arewaci yadda za a samu haɓaka da kuma inganta ci gaban rayuwa shi kuwa tsohon shugaban ƙasa kuma ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar ndc john mahama garzayawa ne ya yi zuwa jihar gabashi a zangonsa na farko a insawam da upper west a Ya ce, za mu farfado da giggida masana'antu, Min za mu samar da filaye inda za mu kai ruwa da wuta yadda duk wadda ke son gina masana'anta zai iya yin haka daga aman sama har insuhun yadda matasa a insawam da adajiri su kuma za su samu aikin yi. alhaji gado alhassan ba batun a ce wani kaza ko wani zagi a'a abinda da ka san da aka yi ka gyara muna garinmu da mu hankalinmu zai kwanta iyalinmu su hankalin su ya kwanta da za ku gyara muna garinmu shi kawai muke bida ne malam awal game da wannan zaɓe da gangamin siyasa da ake yi yadda abin ya kawo jikin nan gaskiya in ba faɗakarwa aka yi game da matasa ba shi kaga an zo an yi abin da bai dace ba tunda yanzu ko ina addu'a ake yi Allah sa ai abin nan lafiya a gama lafiya. Radwan Allah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra gana. A gaida Radwan Abbas da wannan rahoton wannan shirin da yana zuwa muku ne akan mitoci 16, 25 da kuma 31 yanzu kuma ga shirin na gaba. masu sauraron sauraronmu barkanmu da sake saduwa a shirin zamantakewa. Shirin da ke tattaunawa da masu ruwa da tsaki daga kabilu da addinai daban-daban kan hanyoyin samar da zaman lafiya da ci gaban ƙasa. Sunana Zainab Babaji ni ce kuma ke gabatar da shirin. A yau shirin zamantakewa ya duba matsalar garkuwa da mutane don neman kuɗin fansa da yadda al'umma za su haɗa kai don taimakawa gwamnati samar da tsaro. Wani rahoto da wata hukumar tsaro mai zaman kanta mai suna Beacon Security and Intelligence Limited BSIL ta wallafa na nuni da cewa watan Oktoba na wannan shekara kadai akalla mutane 1,545 suka hallaka sanadiyar matsalar tsaro yayin da mutane 972 aka yi garkuwa da su a fadin Najeriya. Rahoton ya nuna cewa an sami karuwar ayyukan garkuwa da mutane da kashi 24.4. A wata sanarwa da kungiyar raya al'ummar Kanam a jihar Plateau ta fito da shi, ta nuna cewa daga watan Yuli zuwa Nuwamban shekara ta 2024 sun kiyasta cewa mutane 31 ne daga ƙauyuka 16 na ƙaramar hukumar suka shiga hannun 'yan bindiga, yayin da mutane biyu suka rasa ransu. Da yawa daga cikinsu an ba da kudaden fansa kafin aka sake su, wasu kuma har yau suna hannun masu garkuwa da su. Sakataren kungiyar raya al'ummar Kanam Nuhu Shehu ya yi bayani kan matsalar garkuwa da mutane don neman kuɗin fansa. Ranar goma sha bakwai zuwa shekaran jiya zuwa jiya masu garkuwa da mutane sun kama mutane da suka kai kimanin mutane goma <clears throat> kuma sanadiyar haka ma an samu rashin rai guda su wannan al'amarin ya matukar daga hankalin al'ummarmu fiye da yadda kike tsammani sun gasken magana shine al'ummarmu suna cikin yanayi na tashin hankali to abin da ke faruwa wannan yankin tana ɗaya daga cikin yankunan da suke da manyan dazuzzuka a wannan karamar hukuma mai faɗin gaske hmm. kuma idan kika yi la'akari da cewa daji ne mai faɗi waɗanda su waɗannan ɓata gari suke shiga su sheki ayansu babu wani wanda zai sa musu ido wannan ya taimaka gaya wurin you ababuwan da suke gudanar suke yi a wannan yanki hmm. amma eh, kamar yadda muka sani harkan garkuwa da mutane wani harka ne wanda kusan fadin najeriya gaba daya abun na gudana hmm. mafi yawa daga cikin waɗanda suke cikin wannan al'amari zaki samu matasa ne waɗanda ba su da aikin yi amma kamar a namu yanki ɗin abu ne wanda ana iya samo 'yan gari waɗanda su ma suke ba su eh, bayanan tsirri wurin mhm. taimaka ma mutane wurin gudanar da wannan al'amari din don mhm. a kwanakin baya can an iya kakkama wasu wanda aka danka wa ita hukumar tsaro mhm. amma a bayanan da muke samu ta bayan fage na nuna cewa an sake wayannan mutanen kuma su ne yanzu ake ganin Dan sun kaura wasu daga cikin su makiyaya ne sun kaura daga wannan yankin sun koma wani yankin wajen jiha Hmm. yanzu kuma tunda sun san wa'innan yankuna din lungu da sako na wannan kasan hmm. to sukan iya zuwa su gudanar da abin da za su gudanar na aika su su tafi babu wanda zai zamanto musu barazana hmm. duk da yake akwai nan makwabtanmu jihar bauchi akwai wata tsari da ita gwamnatin jihar bauchi ta gudanar na taimakawa vigilanti wurin yin yaki da wayannan bace gari to mu a nan karamar hukumar kanan sun daɗe suna zuwa suna kama na ɗauki amma a rahotanni da muka samu an dakatar da wayannan 'yan nobeli ana kiransu nobeli an dakatar da sun shiga wannan karamar hukuma hmm. sai dai idan za su shiga su yi operation su kama wayannan mutanen hannu su mika wa ita jami'an tsaro hmm. kin ga kwasu eh, da yake suna da manyan bindigogi kuma su wayannan 'yan banga ne zai yi wahala mutum ya tunkare mutanen da suke da manya-manyan bindigogi kuma ka ce musu kar su buɗe wuta a yayin da kuma za a iya buɗa musu wuta. Hmm. Wannan ya sa mutanen suka janye gaba ɗaya daga irin ɗauki da suke bayarwa a wannan yanki namu. Hmm. Kuma tun da suka janye ɗin wannan al'amari ya sake dawowa a kai tsaye hmm. aka ci gaba da samun wannan ɗaukan mutane nan da can ya zama yanzu kamar kusan kowane wayewan gari ne. ana zaman ɗarɗar da kuma barazanar cewa za a iya shiga wannan gidan ko wancan gida gobe. Hmm. Akwai wani matakin da kuma kuka ɗauka don ganin cewa wato kun daƙile wannan matsaloli na garkuwa da mutane? ko kin sani wannan al'amarin da ke faruwa mutane ne za su zo eh, cikin eh, mutum fiye da goma su zo da manya-manyan bindigogi da dukkan community babu mutum ɗaya da yake hmm. da irin wannan bindiga hmm. babban al'amari babban barazana ne ga mutanen mu su iya tunkarin wayannan mutane duk da yanzu akwai ana kokari muna kokarin kira ga ainihin mu kowa ya fito ya iya ganin yaya zai yi ya hmm. ba da kariya wa kansa. Me kake ganin kamar ita gwamnati za ta yi domin kawo ƙarshen wannan matsala? Hmm. Na farko dukkanin gwamnati babban aikin gwamnati a kowane irin kasa ita ne samar da tsaron rayuka da kuma dukiyar mutane. Hmm. So muna kira ga ita gwamnatin tarayya da gwamnatin jiha da karan kanta ma gwamnatin karamar hukuma suna da rawa mai girma da za su iya takawa idan za a bawa ainihin 'yan banganmu da mafarautanmu a ba su kayan aiki da ya dace hmm. su fuskanci wayannan mutane muna da kyakkyawan fatan cewa za su iya dakile wannan annoba da ya dami al'ummarmu don hmm. haka muna kira ga dukkanin matakan gwamnati guda uku da muke da su a fadin najeriya da a taimaka a gane cewa muhimmancin ran ɗan adam da kare dukiyoyinsu da samar da yanayi na kwanciyar hankali da za su gudanar da rayuwarsu hakki ne akan kowane irin shugaba a kowane irin mataki na gwamnati da waɗin da matakin da ma ba na gwamnati ba. Dan gyara da tana cikin bauta. Ko mai al'umma ke cewa game da batun garkuwa da mutane? Sunana Abdulkarim Aliyu. amma an fi sani na da master class a garin dangi ana to gaskiya abin da muke ciki da kuma al'umma gaba daya muna cikin fargaba saboda abin ya ya zama kamar shirin wasan kwaikwayo kana ganin kaman ka ji labari a wani wuri da abin ya zanna shiru yanzu kuma abin ya dawo ko shekaran jiya na an ɗauki wasu wasu a gaba sannan an ɗauki wani yaron cikin garin dangi yana dangi wani amma an kama shi a can wurin karam to abubuwan da yawancin ba a yin irin wannan abin sai da haɗin bakin mutanen gari hmm. kuma suna kin faɗa ba don komi ba suna tsoron rayuwarsu yau ana kama wanda aka gaya to a hannun jami'an tsaro baya yin kwana biyu uku an sake to kaga kuma wanda kuma ya faɗa kaga cikin rayuwarsa da iyalansa na cikin hatsari hmm. amma kuma a shawarce a gefen tsaro ni a ganina hmm. gaskiya jami'an tsaron da muke tare da su yana da kyau a Najeriya a yanzu kar a bar jami'in tsaro ya daɗe a wuri hmm. ya zama kamar wuri ya zama nashi hmm. to akwai waɗanda baya iya kama ya hukunta hmm. sai ka ga jami'in tsaro a wuri ya fi shekaru goma ya fi shekaru ashirin a wuri kuma yana jami'in tsaro kyakkyan san aiki biri ba. kenan wato wani lokaci idan aka zargi mutane har in aka kama su jami'an tsaron na sake su. gaskiya ba su wani daɗe kuɗi kawai kai wani ma wallahi ran da aka kama shi ka sa da yamma da aka zo ka ganshi kuma a cikin kuna yawo don wani lokacin ko an kama mu na siyasa su da suke zuwa su sa hannu a yi delin wancan mutum hmm. gaskiya muna cikin fargaba hmm. yanzu ba halin mutum ya je ko ba amfanin sa na gona ko ka kai ziyara a kauye gaisuwa wallahi kana fargaba a hanya kawai baka san me zai faru hmm. ga sadan rayuwa ga fargaba da wanne zamu je sunana jamila adamu mm. to gaskiya kin san ba a cin kasuwa sai da dan gari kenan kina ganin kama akwai informa kenan wato akwai wanda suke ba da bayani ma masu eh kwarai da gaske mm. akwai wanda suke ba da bayani ma wanda suke domin ba yanda za a ce baka san gari ba baka san mutanen da suke cikin gari ba amma sai a zo a samu mutum ya fito daga wani wuri ya zo ya ɗauki mutum a cikin gari. Mm, amma yaya kike ganin kamar za a kawo karshen wannan eh, garkuwa da mutane musamman a yankunan karkara da ake samu. Na farko a beach patrol a dinga eh, patrol. Su a ya kamata su yi ta yin patrol. Hukuma. Mm. Hukuma su dinga patrol operation. Kana zaune da mutane ya kamata kai ma kana sa ido. Mm. Mutum ya zo ya base baka san me sana'arsa ba yana ta kashe kuɗi yana ta abubuwa haka baka san me yake ciki ba kuma ka yi shiru wai kai kar ka yi magana a ce ka fai sa ido muna society da ake cewa security kan suna cewa if you see something you say something mm. in kai shiru zaka iya cutar da al'umma ne shi ma shugaban kungiyar miyatti Allah a yankin na Kanam Muhammadu Jibrin Musa ya ce sukan tattauna da sauran al'ummar da ke yankin don samun mafita. Wanda abin da muka dauka mun sanar da yatti Allah na sama kamar na Islam kenan. Mm. Domin shi mu hada da jan banga da kuma sojoji mu kaza in ba jan banga mu ba sojoji ba san mm. Da kuma a shiga jirgin nan a san yadda za a yi. Mm. To sai muka zanna mun duba. yau abin da gwamnati zai taimaka mana in muka bar kasar nan haka muka ce sai gwamnati ta yi hmm. ita kadai hmm. aiki zai zama mana kamar ba za ta yiwu ba domin hmm. mu a tsarinmu na ne Allah abin da muke bayi shi na zai idan ba fulatani ya zo ni na san kasa dai na akwai yan kasa ya kamata su sanar da mu in an ce ba ne a sanar ma yadda Allah ko kuma arson da yake wuri shi arban zai kawo ya nuna mana mu gaba fulatanin nan lafiya ya kawo shi kusan ina ne ya fito kwana nawa ne dai a nan din hmm. don ba haka aka yi ba wannan abu bara iya gane mummuna cikin mai kyau ba. Hmm. ita gwamnati a bangaren ta me kake ganin kamar za ta tallafa muku domin a samu waraka musamman game da garkuwa da mutane da ake yi a wannan yanki. Muna da yan banga, muna rubon gwamnati ta tallafa musu da da irin kamar irin bom wanda dan samu abin da zasu su zurke hannu saboda waɗannan mutane suna tafiya da kansu hmm. idan sun sanna daga adda ba abin yiwu ba sikirin da muke tare da su su taimaka musu da kudin mai da sauransu. Tashin hankali abin ne zaman lafiya abin so Masana dai sun ba da shawarwarin samar wa al'umma ayyukan yi da sanya tsare-tsare da za su sassauta raɗaɗin tsadar rayuwa da ɗaukan matakan tsaro da suka dace su ne za su iya rage ayyukan ɓata gari a tsakanin al'umma. Masu sauraro a nan shirin zamantakewa na wannan mako ya kawo ƙarshe. Sai mako mai zuwa idan Allah ya kai mu zan zo muku da wani sabon shirin. Yanzu dai a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da waɗanda suka sada ni da ku. Ni Zainab Babaji da na shirya na kuma gabatar nake cewa mu huta lafiya. Kyau Dalla gai gaida Zainab Babaji yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonni da kuka aiko mana. To bari mu fara da saƙon Samaila Agnes Malafaturi mazaunin Difa a jamhuriyar Nijar. Wanda ya ce babban bankin CBN a ƙasarmu Najeriya ka sani cewa ƙara kuɗin ruwa ga ƙananan bankuna daga kashi 27.25 zuwa kashi 27.50 yin hakan fa zai sa masana'antu da ƙananan 'yan kasuwa su ƙara farashin kayayyaki da madar kusur da masana'antun da ƙarshe dai duk matsalar kan talaka za ta ƙare to allah ya kawo kuta. sai sakon haɗin gwiwa daga sanusi madattai da magaram da isuhu makeri madattai da iliyasu yakuba digawa da yakubu mai aski ba da raka da musa malam indu kazawai da fatan na faɗi suna yin daidai waɗanda suka ce salam wa hausa samun nasarar fatattakar 'yan ta'addan 'ya'yan ƙungiyar lakurawa da jami'an tsaronmu na jamhuriyar nijar suka yi a kan iyakan nijar da najeriya gaskiya abin a yaba ne kuma wannan na nuna cewa idan gwamnatocin najeriya da nijar suka haɗa hannu kuma suka yi aiki da gaskiya da ikon allah za su iya ganin bayan wannan sabon ƙalubalen na 'yan ta'addan lakurawa a ƙasashenmu. mu To madalla yanzu ko ga takaitattun labarai. To a takaicen wata yarjejeniyar tsagaita wuta da aka cimma tsakanin Isra'ila da kungiyar mayaka ta Hezbollah da ke Lebanon ta fara aiki tun da safiyar yau dinnan Laraba tana mai tsaye da yakin ta yadda ma shugabannin Amurka da Faransa ke cewa hakan na iya kaiwa ga cimma wata yarjejeniyar kuma a zirin Gaza. yau laraba jami'ai a ukraine sun ce sojojin rasha sun kai hari da jirage marasa matuka 89 a wani jerin har-haren da suka kai a tsawon dare wanda ya raunata mutane uku a cikin babban birnin kasar sarki popko shugaban hukumar da ke kula da harkokin soja a birnin kyiv ya ce baraguzan da suka yi ta fadowa daga jiragen waɗanda aka tarwatsa sun lalata wani gini. babban mai gabatar da kara na kotun ƙasa da ƙasa ta shari'ar manyan laifuka yau laraba ya bayar da sammacin kama shugaban gwamnatin mulkin sojin ƙasar myanmar saboda manyan laifuka da aka aikata kan al'ummar musulmi 'yan rohingya tsiraru. To masu saurare iya abin da za mu kawo muku a wannan la'asariya ke da sai can kuma da daddare za ku ji mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu kuwa agogonmu a nan Washington DC yana cewa karfe goma ne da minti 29 da wasu 'yan dakiku. Yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin da kuma wato Fiona mai wace ta shirya ta kuma bada umarni da ma injiniyanmu na wannan la'asariya wato Mr. Carl. Baba Yakubu Makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya amma a dakaci shirin yau da gobe shirin matasa. Wassalamu.